Banan an taka tsakanin shagon shagwataye da ɗan Alin Aminu daga birnin Katsinan Diko kamar yadda kuke ganin wannan dambe gata nan an taka tsakanin shagon shagwataye da bakin wando da kuma safa a ƙafarsa ɗan Alin Aminu shine da dogon wando mai layi layi zai da kuke gani kowa dai da cikon gashi a kansa an taka wannan bai ba san macito ba sai biya ta kare Allah ta'ala ba mai rabo sa targade kare ya gocewa wa kashi Allah ya tsare amma faduwa irin ta yadda muna bukatar ganin ta gata nan ana dambe an dawo wannan dambe tsakanin shagon tayar da alaminu ana kallon kallo kowa na jiran kowa ya fado ba san mace to ba sai miya ta kare ba mu san wa ya fara rubda ba wani hannu ba ga ina dai ana kallon kallo ita wannan dambe tana da kyau na ga yan kallo sun da suna sha'awar kallon wannan dambe to ba san mace to ba sai miya ta kare mu zuba mu gani dambe dambe zalla mu dauka mu yada cikin kon Allah iyakar muke nan mu dauka mu yada da mazanna dan Aliyu ya kawo hari shagwanta ya kauce sanin aiki rage wahala ya dabe ana kallon kallo dan Ali Aminu ya kai hari shagwanta ya Dan Aminu shagon taye Aminu shagon taye Aminu shagon taye Aminu shagon taye lali ya kai hari ya dafa amma bai bu ya buga dan ali ya buga shagon taye ya buga dan ali ya buga shagon taye ya buga a hade ana ta kuma shagon taye ya taɓa ƙasa shagon taye ya sami ya taɓa ƙasa alƙali kuma ya ba da nasara eh, ah. Aminu ya samu nasara kan shagon taye kamar da kuke gani ganin zai je a zagaya da shi shi ma ga dabbanan tsakanin gali da ɗan gidan alhaji galiri da ɗan gidan alhaji galiri ɗan gidan alhaji galiri ɗan gidan alhaji galiri ɗan gidan alhaji galiri ɗan gidan alhaji galiri ɗan gidan alhaji ɗan gidan alhaji ɗan gidan alhaji daga arewa idan alhaji ya samu nasara a kan gali dan gidan alhaji kenan ake masa alheri bayan ya samu nasara a kan gali dama jiya ya kai sula kudawa ƙasa aka hana shi da gali ya gali ya kasa kai dan gidan alhaji shi ma ya sa shi layin ƙasa ya nufi lafiyar ƙasa dan gidan alhaji da kokari sai mu ce dan gidan alhaji shi ma a wanda ya suka mai